Thank you. wajiya talla ne ba wannan dabba ta ka akwai meko budurwa ce eh hmm? budurwa ce na abu ne ce jaka ne kai ka cije ni ban gane ban ya ya ni na cije ka kamar ya zanen gazali ya in fito da banki fa na ciro na biyo na ciro dubu goma cas yanzu daga haɗuwa da kai ne mai sa. ah baka kansa ba ya subhanallahi dama banda tallan tsiran ashe dan iya shege hasata kana taɓa kenan la haƙida illallah muhammadu rasul sajan garzali sajan garzali wallahi tallahi ne ban daukan ma sai su koma ba kai wallahi sai su koma ban daukan ma ba koran kwatsa ka fito min da kuɗi to ni karan kai baci to ni sajan garzali ka ganna kusa da kai ni ban yanzu da na baka tsere na kaga wani abu da ne bari adana wannan kaga alamar aiki sai ne ma da gaske akwai mun kuɗi na ne labai me haɗa da kuɗinka an ku ne ne ya ana magana yadda za a samu a adana dukiya tsakani da Allah mutum ya wahala je ya fafutuka ya wuni yana nema kuma kawai shi kenan katti sai su rika duro ma a gida sana cinye ma abinci wai wai abinci na ci ko da shi izo ki bani labari raliya fahimta abincin nan da shi izo ko ko a'a na wani aka diba aka dafa masa da ashanata da kananzir dina da wake na da magina da ruwana da manjana da gishiri na eh raliya na da aka yi ni ki mun bayani ran ne ki mun shiru na gidan ne aka dafa ya zo ya yi tsammani ne fa ya idan naka la la la la la la la la la la ina malam lafiya ki gode wa Allah kin shiga cikin jerin yan matan namaste ban gane ba lafiyan ka kuwa congratulations ina miki murna kai amma fa mun yi maci? wow kawai ka ganni ina waya baka san wace ce ni ba kawai ka zo ka dauki hoto da ni Kin ga dakata ni da ke mun dace kin saka riga koriya ni ma na saka koriya kin ga mun yi too much bawan Allah. Eh. Ka ko san wace ce ni? Ka ɗauki hoton nan to ina gargaɗin ka maza maza ka goge wannan hoton in ba haka bai caza maka bala. haba ƴan mata, haba mata a dangari. haba mata a dangari ya zaki ce mu in wani goge. Ki kalle da kike fa. Ƴan mata. Ga kin fito kin haɗe ba wanda ya kamata ya cancanta da ke irin na namaste. mashau mashau haka ne lafiya yaya wallahi lafiya kalau ina cikin garari a cikin gidan nan wallahi yaya yanzu ɗazun nan kafin in fita ya rinka bani labari wai yayi wai yayi mafarki wai ka zo kana cin abincinsa ya zo ya kaza kaza dai gashi nan dai wai an kai shi wani asibiti kamar asibitin kamar a turai ciwon da yake yi kirjinsa yanzu ya daina ma ya ji shi wai wasai ya dashi ɗauka i wannan ai mafarki ne ai dole ne ya ga asibitin nan kama a turai yake domin wayannan asibitocin guda biyu da shek isya karabi da na muhammadu buhari gaba ɗaya asibitocin nan sun inganta ai da muka je asibitin zuron na shek isya karabi sai suka tura mu na giginyu na muhammadu buhari sai muka je muka je can allah ya sa ma a lokacin mun ci sa'a irin mutanen nan bayan Allah mawadata wanda suke kawo gudunmawar kuɗi saboda marasa lafiya wanda ba su da ƙarfi to muka ci sa'a aka yi komai aka inganta lafiyarsa abubuwan ma ke hatta abin da yake ji a cikin kokarin sannan gaba ɗaya ya riga ya shi isa ya daina jin sa'i saboda an masa magani ai dole ne ya ga mun to kin ga alhamdulillah ni tunda Allah ya sa ya gano cewar ai mafarki ne to kin ga kayana sun tsinke a gindin kaba saboda haka yanzu kin ga zan ci kare na ba babbaka zan ci abinci yanda raina yake so da azuwa a mafarki ne <laughs> yaya dan Allah dan annabi ka daina min zancen harkar abinci a gidan nan yanzu fa cewa i kullun sai duk koyaushe yanzu azumi za a rinka dauka a cikin gidan nan saboda kar a rinka ce masa abinci ni ban san irin wannan tsari na shi ba wallahi alhaji haka kullun yake yin irin wannan abubuwa bai kamata ba mutum in bai wadata iyalinsa ba wa zai wadata to yanzu ya ce azumi za a dangare a cikin gidan nan yanzu ma azumin nake azumi eh ban taba ganin mutum irin shi ba to ke me ya gama ki da azumi yau ke ba na ramuwa kike yi ba kuma ke yau gaba ɗaya ba su'a ba ba ashura ba ba muka da ya zo yau ba ije ta rike abincinsa wato gaskiya ban da ya garkame kicin din nan da duk abin da za a yi sai dai a yi sai dai sai kin girka min abincin nan na ci ya za a yi dinga irin wannan wannan wani irin mutum ne haka yaya ni fa yanzu a cikin gidan nan ko ba wani abinci da zan iya baka kawai yanzu bar in je in ibo maka ruwan rijiya na irin ruwan rijiya sane ni a'a cewa zaki bari ki bude min rijiyar in hwada ciki in kwalkwala in sha da nake so in yaso kya jawo ni wannan wani irin magana ne haka yau kuma ke ma saboda an ce miki ga yanda zaki shi isa ni yau zaki bani ruwan rijiya A'a yaya ba haka ba. Shine kawai abin da zan iya baka a cikin gidan nan ai. ga abu kuma me zaki tsaki na mun wani waye ba wani haka bane. Ga na mace ga 'yan mata ƴan mata a dangari da sharshashar masu ji da kansu ba su sharshashar haba. Dan Allah dakata. dakata eh. ni din nan da kake kira na ƴan mata ka gyara bakinka mata aure ce ni a'a ban yadda ba babu wata alama da ta nuna mu cewa ke matar aure ce bai da za a yi matar aure ta kasance a haka don matar aure ce a ganta da hijabi daga sama har ƙasa ko kuma da mayafi ta sa ta lullube ga baki ɗaya daga jikinta wato shine hijab ko ba haka bane idan kuma bazaura ce za ta lullube ya ganga jikinta an san bazaura ce budurwa kuma sai ta yafa shi kamar yadda na ganki a yanzu kin gani dole ba zan yadda ba in ɗauka akan akan ke budurwa ce kawai naji in dai kan wannan ne ko laifi na ne yanzu ka yadda ni ba ta auren ce yanzu zan iya yadda eh tunda kin abin nan dama abin da yake sa nake so ne ga na gamsu in ganki da jabi kawai har ka sanya dama ta auren ci ba komai to kaga eh ni abin da nake so da kai ka taimaka ka goge wannan hoton saboda ina raba ka da bala'in da zaka tarar ba matsalan dai wannan ne yawwa an goge an goge to shikenan nagode ba komai na tafi to shikenan kai wai gaskiya wannan wai shine ga ga samu gare shi kenan ni ina murna eh amma ce abu ah, ni fa gaskiya kawai dan dai kawai na dangane ne fa ba din kawai na na na yi tunani kawai kar in keta haƙƙin shari'a ko doka ba wallahi da ba zan yadda ba da sai na ƙarfi na ya ƙare eh da kin shiga cikin lissafin guda arba'in da nake so ku zauna dama da hagu ku ne mu buɗa ni ban da ma dai kawai al'amuran nan kawai ya sa mu aski muka gada wanzanci muka gada kuma ni zabira aka ban mun da asaki a ciki saboda haka ni kin gaban da Allah ya sa ma na zama na tadda abin nan ai da ban san yanda zan yi ba yanzu Allah ya sa na kwaikwayo mutane biyu kai ne musu aski saboda haka nan makotan ku ai suna yin taliya ya hausa ko? eh suna yi har yanzu nan zan zaga saboda gaskiya can eriyan mu na fa ci abinci da yawa kuma ana fina bashi kin ga bai kamata na je ba dan kuɗin da na samu ma ba za su biya bashin ba ba ka zan je su yi min taliya yar hausa da daddawa ni ba ba ta san raina ragowar man kulliya ne da in je in saka ta a cikin loka yauwa in ne aski na ji ciki na ya sara in ƙara shi a bata Allah ya daina cin bashi dan Allah ka daina cin bashi ya shi isa na ce dan Allah ka samu ka yi aure in kai aure don Allah ba ka huta ba mutum da matarsa zai je irin cin abinci shi nan kana so ka zo ka rinka cin abinci a nan shi kuma ba so ike yi ba wai ke zaliya kullum sai kin mun wani magana a wurin nan wai in nayi auren nan da me zan ciyar da ita buhun gashi zan dinga mata ko menene to halin yin auren ma ba ni balle ma akai ga ciyarwa kawai ni barin ji kawai shi ke sai an jima to yaya ka gaida gida na gode Allah ka kama dauki kai mana maganin abin da ya fi farko gane ba an yamma da kare. haka? Zan fita kin datse mu gobe. Ai baka ba ba ba ban ga daman ka fita ba a cikin gidan nan. Saboda ba dan komai ba, kaga. Ni fa yanzu na gaji da gafara sa ban ga ƙaho ba. Yawwa. Wai jaru ai ta maimaita magana ɗaya kenan kamar cin kwan makauniya? To ban ga wani canji ba. Dole kuma in magana. Tunda da aka yi ƙarin albashin nan, har yanzu dai gidan jiya nake. abin da ake bani hmm. har yanzu ba a canja ba shi din ake bani don haka na fara tafiya to ni din ma a bangare na ta jiya ta jiya dai wai zabiya ta manta waka abin da yake jiya yau ma shine har yanzu mu albashin nan na ga miki bai zo gare mu ba sajan garzani dakata to na gaji ya zai a ce tun da aka abin nan nake cikin gidan nan har yanzu a jikina ma babu wani canji eh har yanzu babu wani canji ina mazaunin matar dan sanda amma babu wani canji a jikina a ki gode wa Allah dan haka kike yadda kika shar da ke mun eh? wa ma haka na shigo tun da na shigo haka nake jiya yau babu wani canji kuma kai kanka ka sani ka san irin tarin masoyin da nake da su na duba ina buƙatar in samu jarumi kaman ka na duba na ce kai nake so tun na su Gaskiya ne. Amma gashi yanzu babu wani canji a fatata. Ɗan kiban nan ma da ake yi ni ban yi ba. Jari ya kamata ki fahimci al'amuran nan ba a buɗe sake. Ke kullum sai a yi gaban saki yamma. Da kike ta magana kina da samari sun kai jarumta ta ne nawa na bige na shigo da ke. amma dai ka san dai na so ka ko? To auren soyayya mu kai amma kuma ya soyayya take nema ta zama eh, yayya Kaka dan ni ko ɗazuma barin gaya maka da na fita eh. akwai wani bawan Allah da ya tsaye da ni sai da ne mishi ma bayani na ce mishi ni mata aure ce sannan ya ce min shi dan ya gani babu mayafi ne ma shi sa ya saurare kai dakata jaru wani wani shashashan tsohon ne daga eh, ya saurare ki hai to ai ba tsoho bane barin gaya maka yaro ne matashi mai jini a jiki kuma barin gaya maka ma ka ma girme shi ya tare ki eh wani me tsautsayin ne a garin nan assalamu alaikum alhamdulillah tun da yanzu na dawo zan iya buɗewa tun da a gidan nake duk dai ka duba ne ko babu dai wani abin ku na duba a na san halin ku ne mata akwai yiwuwar zan iya fita in bar baya da ƙura yadda nake jin cewa na kulle ƙarshen ta kina da wani makullin dan uwansa tunda ai ke kika taba gaya min cewa mukullan gidan nan sun bata gaba ki ya zamto wannan din ni ne na rike da shi to kada in zo bayan na fata in ga kina da wani mukulli irin sa ne ki zo ki bude a zo a mun aika aika kin ga dai azumi kike ko ba haka ba shi isa na kulle dakin girkin nan tunda idan na kulle idan na bashi a bude me za a yi da shi to amma fa inda zai ke saka shi ne magana ta gaskiya tunda na doso gidan nan nake jin kanshi kuma kanshin nan na lura ba fowai daga makota bane na ji alamun kanshin manja na ji alamun kanshin daddawa na ji alamun kanshin abubuwa da kala kala da ake girki da su ki gaya mu tsakaninki da Allah ba abin da ya faru bayan fitata kar fa ki ce min kin kare azumin nan kuma kar ki gaya min an yi wani abu da girki da kayan girki na kanshin da kake je makota ne ta yaya kicin a rafe ka datse shi sannan zan bude shi kaga ai ba zai yi ba Raliya Raliya azumi fa kike ƙarya kin san illata ni abin da nake so in tambaye ki dan Allah bayan fitata babu wanda ya zo gidan nan a yaya ya zo yaya eh. Ya yi dai. na Ki duba girman Allah. Ki gaya min gaskiya. Da ya zo gidan nan, da abincinsa izo a dafe, ko ku a a gidan nan aka dafa masa kin gari azumi kike yi. Fita ai ije isiyo abincinsa na zo na dafa masa. An kashe ni. ni na san za a rina dama ai na sani yan tsakani da Allah da yazo aka dafa masa da me aka dafa masa karshen ta gawayi na aka dauka aka abu Raliya ya zan dinga bayanin yadda za a samu da tattalin arziki tsakani da Allah kuma ki dinga rusa min eh wannan wace irin rayuwa ce eh tsakani da Allah kenan a cikin gidan nan dan uwana ba zai zo ba so kake ka raba ni da dan uwana uwa ɗaya uwa ɗaya kenan ba zai zo cikin gidan nan ba guri na ai dai ba haka ake yin rayuwa ba ku zumunci fa ba abun wasa bane ba gaskiya da saki ba zai yi ba raliya ba ta yin da za na je na auro ɗaya kuma a rika biyu ni da biyu don me yana ƙato kuma a ce kullum sai ya zo gidanki shi ba zai aure ba ha bai da gurin zuwa ne shi bai da majalisa sai ringa zuwa gidana yana zuwa eh, eh, a dinga mai girki tsakani da Allah in ba dauki hatsi na an dafa masa ba wannan abin tun da zai tashin kanshin nan ni na sa akwai matsala to gaskiya ba zai karba da dan uwana ba uwan mu ɗaya uban mu ɗaya karba da shi ba zai yi ba wallahi in bai zo guri na ba gurin wa zai zo to shikenan tunda haka ne ki je sai ki je ki riga tashi aski in dai haka ne abin naki in kina magana ba zarawa ki da dan wanke ba shikenan gaskiya za su yin da za yi ke ni sai ma na caje naki dakin tukunna na ga abin da yake faruwa kuma aski ai sana'a yake ko kai kai ya ce shi ya dauka budurwa ce ne to ba ga illa abin mata dan sanda a samu wani shaki a garin nan ya tare min ita hanya Barka ka ji fa sajan garzadi eh. bari ji fa to karewa ma in maka kurungus eh. ya gaya min sunan shi sunan shi kuma irin kalar na indiyawan nan suna mai daɗi mm, ka san sunan a faɗa min sunan shi sunan shi namaste namaste shi ne suna eh. ba kuma ya shigo komar 'yan sanda da ɗan sanda zai za ko kuma matar ɗan sanda yake nema ah. namaste an gama zan yi aiki a kan na za ka je a ba inda za ka je jaru jaru ba komai na san ta malam ba ta wuce amin eh, ai na san matsalar ki na wannan me haka ah, abin da aka saba na san matsalar ki kenan to me haka wannan me haka ce? Wai kai har yanzu Sajan Garzali har yanzu maganar da nake maka har yanzu jikina babu wani canji ka kuma ɗauko ɗari biyar ka bani? dare zan baki babu ne? Abin da nake da shi da shi zan amfani. Caje ni. Ai ka sani na zan iya caje kan ko? Ai na sai ba aka fara ba. Ai ki caje ni. To ka cika min kudin nan. Dan wallahi tallahi ba zai taɓa yiwuwa ba. Shi sa nan na fita wani ya ganni ya tare ni saboda ana gani na har yanzu budurwa ce kullum iji ya yau jaru da Allah ki daina min wannan zantuttukan ba na so wani shaki ya zo ya min yankan maya da Allah ki daina fita in za ki fita ki sani gab akan me tunda babu wani canji ina murna na auri dan sanda kuma gashi har yanzu iji yau jikina bai canja ba to ki saurara canji yana gab da zuwa daga sama ta canza mu a ƙasa za ta canza eh karki damu sajan eh ba fa zai taɓa yiwuwa ba fa in karɓi ɗari biyar ɗin nan ina sake gaya maka ka sani kuma wannan ɗari biyar ɗin sai dai in siya nama hanci ci eh? za ka zo ka tar da gidan haka jaru kar ban zo in rasa girki kin san da yin a da ke wuri ba zan dawo gida in rasa girki ba ɗan da kake cin mai dadi a kan wata na sani shi sa har yanzu ban canja ba ba ki sani na fata ni ma yar buga buga ta kan dawo sai na ɗan Yana na musta na tambaye ka ta Allah wai mai kai wai har aka kai ka gidan maza wani ka cire wa hannu ko wani ka fasa wa ciki ko wani ka soka ya mutu ba ɗaya abin da kawai ba daɗin ji kaga garus guruza barin ga gaya maka gaskiya in fito filin gama na san ban gaya maka ba ma wasu za su iya gaya maka abin ne ba daɗin ji dan abin da ne wani alhaji ne na je wata yar bukata ce ta taso min na ji alhajin ne ya taimaka min ina son wa budurwa ta sabura yarinya ya gajera mai bala'in kyau din nan in mata yan bukatu sallah ya taso eh sallah ta taso na rasa yadda zan yi na je wurin alhajin ne ya taimaka min da abin da zan wa sabura siyayya ce sallah normal amma abin ya gagara karshe dai kawai bayan ya tafi kuwa na gaya ne kawai na dauka to ashe akwai irin kyamarar nan da ake sawa tana ganin mutum kawai da ka baka bi naka ja ka dambe ni shine kawai aka ja ka aika ni can wai kana tunanin sata kai a to dan abu dai na ɗauka kawai rufa kai na asiri amma ka ji kunya na masta ka ji kunya ban gane abin jin kunya ba ka ji kunya wallahi kake sai da wiwi baka ji kunya ba sai ni matata na ji wa'azi na ji wa'azi ana ta bayani akan falalar yin azumi na iyayi na da yarinyar nan ta rika yin azumi na ga mata mu rika yin azumin nan na litinin da alhamis tun tsawon lokaci ta ta ji to a lokacin da akwai wadata wal Allah ba ku ba sai yanzu kuma eh, da da da yanayi ya zo na dole zaka tilasta ta ce ta azumi to ai neman tabaraki miki to yanzu ma tun ji so nake do Allah do annabi a sani cikin du'a'i da ake yi nima in samu in samu kubuta nima ko na wurare inda da cinikin nan ah, jallo na kana ina gani ah, baki ne ba na lokacin da kake kan Alhaji Jallo mm. sai dai ka wuce da mota "Bi-bi-bi-bi, yara yara su dan tari, wala Allah sai sai ta ka kare kake neman taimakon su tura maka mota ba ka tsayawa ma kofar gidana ko kofar makaranta ta mu zauna mi magana da kai ka girma haka sai dai daga mu daga cikin gilashi ka zuge gilashi ka dauko kafa man tunji yau gashi gani shimfiɗan man tunji kake zaune saboda yanayi ya janye